Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha ta mai albarka tashar Hausa English TV, to ka danna subscribe daga nan sai ka danna ƙararrawar tunatarwa domin da mun ɗora sabon darasi za a sanar da kai. Sunana Abubakar M. Usman. So a darasin mu da ya gabata mun yi magana akan antonyms ma'ana kishiyoyin juna ma'ana kalmomi waɗanda suke da kishiyar ma'ana. ma'ana kamar yadda muka ce idan aka ce fari sai a ce baki kaga an samu mene kishiyar ma'ana to amma shi anan antonyms din mun yi amfani da ita ma'ana ta hanyar abin da ake ce ma suffix ma'ana wani ƙari da muke ma a ƙarshe sai ma'anarta ta canza kamar yadda misali na faɗa muku ita idan aka ce antonyms to kalma ce wadda ake cewa opposite in meaning ma'ana wadda take da kishiyar ma'ana in wannan ya ce kamar yadda na ce baki, za a ce fari dogo sai a ce gajere ma'ana eh, mummuna sai a ce kyakkyawa to wannan dishi ake ce ma opposite ba dai rubuta ko gani misali an ce an ce black kishiyar black shine mene white ma'ana baki, fari misali an ce beautiful biyu beauty beautiful kyakkyawa to kishiyar kyakkyawa fa shine ugly mummuna good ma'ana abin da yake mai kyau ne bad abin da yake mai muni wannan shi ake cewa opposite to ita antonyms kalmomi ne wanda suke opposite in meaning ma'ana kishiyar ma'ana so abin da ya sa ita wannan damar na ce yau mun yi amfani ta hanyar suffix shi suffix kalmomi ne waɗanda suke asalinsu sai a can sai a ƙara musu wani ɗafi a gaba ma'ana suffix zai a hausa sai mu ce ɗafi sai a ɗafa musu wasu harfuka a gabansu to sai su canza musu ma'ana ga misali na ɗaya useful abu mai amfani sosai abu mai amfani sosai shine ake cewa mene useful To idan kuma ana so a ce mara amfanin shi ya koma mene useless. Useless. Kaga mara amfanin kenan. Hakanan careful mai kula sosai. To shi kuwa mara kular shi kuma sai ya koma mene careless. Careless. Nan ka a ce care, sai a ce a eh, care, care, careless. Kuma nan ba a cewa less, sai dai a ce less with a sound. Less, careless. ma'ana sai kuma na uku powerful mai ƙarfi sosai shine sai a ce powerful kaga to mara ƙarfin kuma sai a ce mene powerless powerless powerless ma'ana kamar shari'a ƙarfi irin na shari'a ko na mulki shi ake ce ma power to powerful ƙarfin sosai shi kuma powerless ma'ana rashin ƙarfin sai kuma na hudu faithful in aka ce faithful imani sosai rashin imanin ko rashin tausayi akan ce faithful imani ko a ce tausayi to idan kuma babu sai a ce faithless faithless hakanan kuma pitiful tausayi shi ake cewa pitiful ma'ana mai tausayi sosai shi kuma mara tausayin fa sai a ce pitiless pitiless ma'ana mara tausayin kenan akwai masifo ma'ana in aka ce masifu ne mai rahama sosai ma'ana mai rahamtawa mai tausayawa to idan kuma ya zama ba tausayawa ba rama a tare da shi sai a ce masilas masilas to haka kuma sinful ma'ana zunubi mai zunubi sosai sai a ce sinful ma'ana mai zunubi nan a gani yanci sin sinful ba daidai ka ita akwai simple ta sauki wadda ita m ce simple to ita kuma wannan n ce sin simple ma'ana mai zunubi sosai mara zunubin kuma sai a ce sai a ce mene sillas sillas ma'ana ba zunubin kenan sai kuma sense shi kuma sense in aka ce senseful ma'ana mai sense mai hankali sosai kenan to in aka ce senseless to mara hankalin kenan ya koma mini mara hankalin kenan sai kuma helpful ma'ana mai taimako sosai sai a ce shi ko mara taimakon sai a ce mini helpless help helpless to haka hopeful shine fata sosai ma'ana fata na gari shi kuma idan babu tunanin in babu tunanin fatan nagari shine ka zama mini hopeless ma'ana mutumin da baya tunanin ya zama komai ko kuma baya tunanin wani alheri ya same shi gaba ɗaya to ya zama mene ya zama hopeless to in ko kula nan menene karin mu prefix muka ɗan mammana na las las wadda las ɗin tana nufin not ma'ana tana kora wannan abin da muka ce wannan shine darasin mu na yau ga waɗanda suke so za su bi mu akan mu da muke koyarwa ta hanyar whatsapp ma'ana za su iya neman mu akan nambar waya kamar haka 080 3944 ko kuma misali idan daga wajen Najeriya kake zaka sa plus plus 2 3 4 sai ka followed by 0 a sai ka 8 0 3 9 4 4 8 9 7 4 ni kuma sunana abubakar m usman and i'm saying have a wonderful evening thank you